فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكثير من اللساك يظنون أنهم يرون الله da yawa daga cikin masu ibada suna zaton cewa lallai su suna ganin Allah da idanuwansu da yawa daga cikin masu ibada suna da awon wai suna ganin Allah da idanuwansu wa sababu zalika annahu yahsulu li ahadihim fi kalbihi bi sabab zikrillahi ta'ala wai sababin wannan lalle yana faruwa ga ɗaya daga cikin su a cikin zuciyarsa da sababin ambaton Allah ta'ala wa ibadati da sababin bautansa min al anwar wai wani irin haske wasu irin hasake suna faruwa gare shi ma yugibu bihi an an an zahira abin da yake yake fakuwa da shi daga ainihin ganin shi na zahiri hmm. wani irin haske yana bayyana gare shi wanda yake ta haka yake fakuwa daga hasken sa na zahiri hmm. wato ganin shi na zahiri yadda yake ganin abu na zahiri sai ya fakuwa ya zama to baya ganin zahirin abu sai dai wai yana ganin baɗini ne hatta ya an na zalika huwa shay'un yarahu bi aini har yayi zaton haka cewa lalle har wannan mutumin yayi zaton cewa shi wannan abu wannan Allah wani abu ne wanda yake ganin sa yana ganin Allah da sa na zahiri nan ana magana sufaye ne ba an gane su ne nusak a nan wajen masu ibada sai su yi zaton wai suna ganin Allah da idansu na zahiri wa innama huwa mawjudun fi kalbi alhali shi tunanin Allah din yana cikin zuciyarsa ne saka magana bi ainihi ne bi ainihi al-zahira shi wannan zahira din sa'un al-buda an gane sai ya yi awon shi wannan sufi din sai ya zaton cewa yana ganin Allah da sa na zahiri alhali Allah yana nan ne a cikin zuciyarsa tunanin Allah a zuciyarsa an gane shi kuma hankalin shi ya riga ya bushe ya riga ya fuku daga ainihin duniya na zahiri tunanin shi gaba daya wani abu yake tunani daban sai ya manta sai ya yi tunanin da idan shi ga Allah alhali da zuciyarsa ne yake tunanin Allah wa min من man تلك من تخاطبه من تخاطبه تلك tilka sura يراها الكتاب hal kutab kutabul rububiyya daga cikin wayannan akwai wanda wannan sura din ke magana da shi an gane idan hankalin shi ya kushe sai ya ringa shi kamar sai ya ringa shi kamar wannan sura na magana da shi wanda yara kutabu rubiya, wanda masu magana akan rubiya suke gani an gane an gane kamar khayal ne abu ne wanda ba hakika ba amma shi sai ya tsammani daga gaske gashi ya ga Allah kirkiri kamar yadda masu magana akan ubangiji suke yi wa yukhadi wa aidan wanda wato rububiya na magana da shi ma yana magana da ita wa bi zalika yazunnu anna zalika kulli mawjud da wannan sai zai ringa zaton cewa wannan gaba ɗaya yana nan a waje ga Allah na a fili yana ganin shi fil kharij aw a fili hmm, wa inna ma huwa fi nafsi kawai tunanin yana cikin zuciyarsa ne ba wai ya ga Allah bane hakikatan tunanin shi ne yake tunanin Allah kamar kuma sai zamanin Allah ne ya gani kamar yadda yake faruwa ga mai bacci mai bacci zai yi wani irin mafarki zai ɗauka mafarkin da gaske ne zai sai farka yana farin ciki yana farka zai ga zero an gane irin wannan abin na faruwa eh nam idza ra'a rabbahu wato idan ya ga ubangiji a cikin sura gurgunan halinsa sai ya ɗauka da gaskiya ga Allah yana farkawa sai gashe bacci yake yi fa hadhihi al-umur taqu kathiran fi zamanina fi qalbi irin wannan al'amura suna faruwa da yawa a zamaninmu a cikin zuciyan shi sufi galar sai kuskure ya auku daga gare su sai ga sufi ya yi kuskure a nashi tunani zai ɗauka Allah ne ya gani alhali cikin mafarki ne ko kuma tunanin zuciyarsa ne ya bashi hakan nam haisu yazunnuna anna zalika mawjudun fil kharij ta suke zaton cewa lallai wannan ganin Allah gashi nan a fili yana ganin Allah faro ƙolo nan da sauransu wa kasirun min haula yatamassalu lahu shaytan kai da yawa daga cikin wayannan su bayan ma shaytan ma yakan bayyana gare shi sai shaytan ya zo ya ce shi ma Allah kuma saboda karancin karatun tauhidi an gane sai ya gamsu shedan zai zo baro baro in shedan ya zo baro baro zai ce masa ni ne Allah kuma ya bashi wasu abubuwa masu ban mamaki an gane wannan ko idan ya bashi abubuwa daga masu ban mamaki zai dauka cewa da gaske Allah ne sai ya yarda kaga shi kaga yana da awan cewa ya ga Allah alhali shedan ne ya gani wa yara nuran aw arshan aw nuran ala al-arsh zai wani lokaci sai ya ga haske ko ya ga al'arshi ko ya ga haske akan al'arshi an gane kuma sai ya ga wani sai ga wani sai ga wani wani ya zo in ya ga wannan ya zo an yi magana da shi sai dauka Allah ne da gaske ya zo na'am wa yaqul sai ce inna rabbaka man yaqulu man yaqulu laka ana eh. ana nabiyuk eh inna nabiyuka eh inna rabbaka eh inna rabbaka man yaqulu laka ana rabbuka lalle lalle ubangijinka shine wanda yake ce maka ni ubangiji ne ni ubangijin ka ne an gani wa hadha qad waqa'a li ghayri wahidin wannan wato ubangijin ka shine wanda yake magana da kai ni ne ubangijin ka ana rabbuka an gani wannan yakan auku ga mutane ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ba mutum ɗaya ba mutum biyu ne ga daga su biya zo yana farin ciki shi alhamdulillah yanzu ya kai wani mataki a wajen ibada har Allah ya san da shi har gashi yanzu ya ga Allah mabiyan wasu sai ai shehi ba yanzu ya riga ya saka wani mataki ya zan babban mutum kaza kaza da sauransu an gane wani ku ومن هؤلاء من تخابطه الهواتف من تخاطبه من تخاطبه daga cikin wayannan akwai wanda murya an gane ku akwai wanda murya ke magana da shi zai ringa jin murya baya ganin mai magana kullu rai hmm. zai ringa jin murya baya ganin mai magana to sai ya doka da gaske sai Allah ya ce wannan murya da kake ji murya ne na ubangijinka sanin ilahiya a akan harshe na allantaka ko abin da ya kamata wannan wa ya al mukhatab lahu jinniyan sai ya zama to mai magana da shi ba aljani ne ba aljani ne yake magana da shi amma sai aljani ya ce mai shi Allah ne shi kuma sai ya gamsu saboda karancin tauhidi yasa dole ne mutane su ba da muhimmanci wajen sanin aƙidansu. idan kana da karancin ilimin tauhidi ba wuya shi shedan zai yi wasan kura da kai an gane wannan ko to mafi yawan sufaye haka wannan shi ne dalilin hallakan su eh wa kasimin min al-juhal juhal ahli al-hal da yawa daga cikin jahilai ma'abuta hali na sufanci da wasu su yaquluna innahum yarawna Allah ayanan fi dunya eh, eh. wato ma'abuta sufanci da wasu su suna cewa innahum yarawna Allah wato lalle su suna ganin Allah an gane ku suna ganin Allah iyanan uru-uru suna ganin Allah a fili misali lokacin muna yara akwai wani malami fi haka yake da awancewa ya ga Allah ya ga Allah akan gwanda wallahi ko ana sunna mutane sunna mutane ga ga Allah nan to kaga wannan mutumin ya nuna gaba ɗaya ba sa abin da yake a cikin addinin shi ba amma ana ta cewa ai ga wani babban malami na ai kai Allah yana tare da shi kai ai kaza kaga gashi nan kowa bai gani ba amma shi ya gani eh? Eh, wa an gane wannan ku wa annahu yakhuru khudwa cewa shi wai Allah yana taku irin taku na mutum ga Allah ne ya shi Allah yana taku zuwa wajen shi a ga wannan duk ne akwai wani daga cikin manya-manyan malaman sufayi a nan garin Kaduna lokacin da kungiyar izala suke masufanci raddi sosai karanta jawairu ma'ani da karanta ya farida da karanta ifadatul ahmadiyya littafin sufaye su musu rabbi da kawo abubuwa da yawa na kofuriya na kafirci da ke tare da wannan aƙida din don su kawo suna bayanai cewa ba a ga cewa ga waɗannan sun ce sun ga Allah da sauransu mutane sun fara kyaman al'amarin sai akwai wani malami daga cikin malam babban malami yanzu ya rasu yana yin tafsiri a nan garin Kaduna shine tambaye shi me zai ce kan abin da yan izala ke faɗa cewa sufaye suna cewa sun ga Allah baro baro gashi nan da sauran haka ce wannan ba wani abu mamaki bane yace ni na ga Allah so goma shi ya ga Allah so goma wallahi yake na ga Allah na ga Allah na ga Allah ya maimaita su sufaye lokacin wato abu ne wanda suke boyewa ba sa so in izala su sani gashi nan kuma shi ya zo yana tura musu asiri to shi ya sanya wato da shi yake tafsiri suka ce gaskiya tafsirin shi zai tona musu asiri sai suka cire shi sai suka ɗauko wani babban wani shehi ya dawo madadin shi sai wani babban shehi ya zama shi yake yin tafsirin shi malamin ya daina amma asali malamin da yake yin wannan tafsiri din amma shi tafsirinsa yana fito da sufanci mai ɓaro-ɓaro in za ku iya tunawa shi ne shehin da ya ce lokacin gab da zai rasu ya yi haɗa wani wa'azi haka ta ce mu zubaye muna ta ɓoye gidan mu. gashi su ɗan izala suna ka bayyanar da nasu ya ce haka za mu mutu gaba ɗaya ba a san komai namu ba su koyi izala suna ta bayani ba wani ɓoye-ɓoye ya ce mu fito mu gaya wa mutane a mu ba wani abu ba wani ɓoyewa ya ce wallahi tallahi ya ce waɗiyar zilla waɗiyar zilla waɗiyar zilla ah, malamin ya fito yake cewa wallahi tallahi ya Allah yana yana sakowa ya Allah na sakowa tare da su dukkan juma'a ya tika rawa tare da su na ga wanda ya sauraro wannan karatu ya saurara yawa da dai sauraro karatu ya saurara yace Allah yana tika rawa wannan magana dai kaga ga kamata a ce mai hankali zai faɗi wannan magana ya ce dole mu fara in muka mutu yanzu zai zama mana magada haka ya fito da manganin ya wulakanta annabi Musa alaihi salam ya annabi Musa wai yana wai yana sai ga Allah wa ne mu ne Musa ya ga Allah Wa ne shi ai ya kai tashin zai ga Allah ya kai darajar shehu jani ne dan irin wannan magana shi ne magana da ake cewa sufaye yan hakika tun su dama suna nan an gane to wannan malami ya fito ya wannan kasa din kuma gashi nan an san malamin a garin Kaduna yake mashhuri ne da sauransu ya wannan magana din to duk irin wannan magana zai iya yiwa irin wannan ruduwa ne mutum zai ga bakin aljani bakin aljini ya ce mai ya ga Allah shi mun zai ce da gaske haka ne eh ya ce yana bin Allah ba shi wallahi ya fi karfin wai ya fi karfin aljanna da zai da aljanna yanzu shi yanzu ba lalle bane yayi aiki yayi wani abu dan yana bin Allah ba shi ba Allah ke bishi ba shi kalmomi dai na kafirci barbaro ya faɗe shi an gane wannan yi irin wannan kalmomi a ce mutum ya faɗi ka san wanda ya faɗi wannan yana da karancin fahimtar hakikanin addinin musulunci yana da karancin fahimtar hakikanin tauhidi bai ma san Allah da yake bautawa ba Ina dama tun tuni aljini yake bautawa bai ba wa iyaz billah mai son wannan karin bayani ya duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko kuma al-mawsu'a al-mufassala shafi na 842 جوامع الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعوق الثامن wato mu'awwiki na takwas wato na ce mu'awwiki a nan abinda ke kange mutum daga yin karatu akwai abubuwa da yawa da suke kange mutum daga samun karatun da yake so na'am al-ya'su wal wati zat ɗaya ba tsammani ɗeba tsammani da kuma wulaƙanta zafi mutum ya ringa ɗeba tsammani yana ganin anya kuwa zan taɓa samun ilimi da kuma wulaƙanta kai mutum ya ce yana ganin matsayina bai kai samu karatu ba shi da kansa ya riga ya yi abin da bature kira disappointment wato ya yi abin ba kai me yake cewa eh bai da confidence bi ma'ana ya yi yawa losing hope ya yi losing hope eh abin da bature kira don wani lokaci daga mutum shi da kanshi ya yi losing hope ma'ana ya riga ya ɗeba tsammani daga abu yadda za ka ga wani lokaci ɗalibi a makaranta zai ce kawai wallahi I have, I lose hope in mathematics I can never know mathematics wato da zarar malami ya shiga kawai zai kula kwakwalwar shi ne malamin na bayani kun gane shi bai ma san malamin na bayani ba ya kula kwakwalwar shi to irin wannan ana samun irin wayannan da yawa sai mutum ya ba tsammani ya ga anya ko zan taɓa samun karatu to shikenan sai ya cire wannan fanni a ƙwaƙwalon shi za ku wani malami dan boko ne sosai an gane yanzu ya yi masters a boko in an zo aka ce masu ci shi gaba ɗaya masu ma kana ƙara bayani ma wato malamin na ƙara bayani yana ƙara jahilta ma dimo malam ya yi bayanin mas dimo ya ƙara ganin dubu shi bai san ma ya jana maganin ma aka cikin ne ya riga ya mai ya riga ya ɗaya ba tsammani ya wulaƙanta kanshi matsayin da Allah ya bashi na uku kwakwalwa ya ta kwakwalwan sannan kuma ya saukar da kanshi kasa wanda dan adam bai kamata ya haka ba eh annabi ya ce ihris alama yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz kayi kwadayi ga duk abin da zai amfani in kaga abin da amfani kayi kwadayi ka dage ka same shi kar ka ce ba zan iya ba kuma ka nemi taimako da Allah kar ka gajiya na'am wa kama kanat taskiyatun nafs wal ujub wal kibr kamar yanda ainihin taskiya na rai mutum ya ringa tsarkake kanshi yana ganin ni na fi kowa ni babu abin da ba zan iya ba an gane irin wannan takama din da kuma tsarkake rai ya kasance da kuma jiji da kai da girman kai da wani wannan suna daga cikin cututtuka na zuciya suna daga cikin cututtuka na zuciya wa mazmuma fi talabin ilm kuma abin zargi ne su wajen neman ilimi a wajen neman ilimi ana zargin wannan kada ɗalibi ya zamanto mai jiji da kansa kada ya zamanto mai girman kai kada ya zamanto mai mai tsaka da kanshi in mutum ya yi wannan zai yi asaran abubuwa da yawa na ilimi za ka ga akwai wani fanni na ilimi sai ka ga wani karamin yaro wanda kare na shi Allah ya ba kwarewa akan wannan kuma duk garin babu wanda ya kware sai wannan yaron kuma kana son wannan ilimin kuma in baka je yin shi ba za ka samu ba sai mutum ya gwammace gara ya mutu da jahilcinsa bai zai fa'idantu da wannan ilimi an gane saboda shedan ya sa masa jiji da kai akan abun na'am mazmuma ba ai eh, mazmuma ne ba wawun wa gairi wato abin zargi ne wajen neman ilimi hakanan da wani zama banda neman ilimi hatta wajen koyan aiki wajen koyan aiki in kana da girman kai kana da jiji da kai kana da kaza da wuya ka iya koyan aiki mai gidanka da zaran ya ma faɗa suka ce irin mu za a yi wa faɗa wallahi mun fi ƙarfin irin mu a yi mana faɗa to da ashe ka fi ƙarfi yadda ka iya tun da har baka iya ba ashe baka fi karma abun ba ai abin da ya sanya har aka ma faɗa don baka iya bane yawwa na'am wa hadha la ya'ni an nuskida anfusana wannan ba yana nufin wato mu kayar da kawuka mu ba wani zallila mu wulakanta kan ba yana nufin gaba ɗaya mu wulakanta kan mu gaba ɗaya bane wani haƙiraha duk dai mu wulaƙanta ta wani sayyiraha ilil ak wato mu komar da ita zuwa ga ƙasa maimakon girman kai sai mu koma mun wulaƙanta kanmu gaba ɗaya huwa al-ya'su wal qunut min rahmatillah shine ɗeba tsammani duk dai ɗeba tsammani daga rahaman Allah wa ihtiqaruz zati da wulaƙanta zati ka an tara nafsaka haƙiran da aifa kaman ka ga kanka wulaƙantacce mai rauni ilhis kanka wulaƙantacce mai rauni a wajen hadda kana ganin ni gaskiya da wuya in ya haddace Qur'ani da wuya in ya haddace hadisi manzo Allah ko kuma kana da rauni wulakantacce a wajen fahimta au badi al-qira'a ko kuma mutum yana ganin kashi kamar mai jinkirin karatu Ni mutum ne mai jinkirin karatu da wuya in ya karatu har abada yamnauka hadha min ijtihadin wa musawara sai wannan ya hana ka daga kokari da kuma jurewa mutum ya dage dage wajen neman ilimi inna liya zuwa da mutsika lalle sai ban tsammani da rashin amincewa rai mutum ya zamanto wato bai amincewa kanshi ba ma sababun azimun min asbab adam tahsil al-ilm yana daga cikin sababi mai girma daga cikin sababba na samun ilimi eh? Eh, fi adam al-ilm na rashin adam tahsil al-ilm ne hmm. na rashin samun ilimi la tahqiranna nafsak ya kai bawon Allah kada ka wulakanta kanka nan fallahu ta'ala kar alaika Allah ta'ala yi ni'ima a gare ka da lafiyar gabbai Allah ya baka ido ya baka kwakwalwa ya baka lafiyar jiki to shi nufin da Allah ya baka wannan kamar yana so ya ce ne tashi ka nemi ilimi tashi yi gwagwarmaya na baka duk abin da zan baka wa bi tawfirin wasa'ilin lati yahtajuha talibul ilm kuma da cika Allah ya cika maka duk wasa'il wanda ɗalibin ilimi ke buƙatar ta wa ma baki alayka al'an illa fazal ju babu abin da ya rage a gare ka yanzu ba ce bayar da kokari wal musabara musabara da kuma dagewa musabara da dagewa wajen samun ilimin shi ilimi in ka dage in sha Allah za ka same shi kar ka ji tsoro an gane kaka zo kaka zo kaka zo wajen malami ka ga library library ya cika duk masallacin na ya cika da littafai ka ce yaya za a yi littafan nan to shi malamin ya kai iya malamin aljani ne ko mala'ika ne shi tunda har malamin ya iya to kai ma insha Allah kila maka iya fiye da shi an gane wannan ko eh wa aqulu laka ya akhi karim ina ce maka ya kai dan uwana mai karamci kai riko da sababi ya riko da sababi tashi kai mu kai gwagwarmaya ka je wajen malaman ka zauna ka gani zaka iya ko ba zaka iya ba Allah ta'ala huwa al-mu'ti Allah ta'ala shine mai bayarwa ba walaita an ta'tadida bi annaka wasairar ulama rabbaniyin wato wajibi gare ka ne ka kudurce a zuciyanka cewa lalle kai da sauran malamai rabbaniyin allazina tamakkanu wanda suka kafu wajtaharu sun kafu a fage na ilimi kuma sun shahara kuma sun yi fintinkau ga tsararrakinsu sun yi fintinkau ga tsararrakinsu mushtari kula fi kaulata duk kun yi tarayya da kai da manyan malamai kun yi tarayya cikin magana Allah ta'ala da yake cewa Allah ya fitar da ku daga cikin cikunan iyayenku la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba duk duniya duk wanda ya fito daga cikin duniyar nan gaba ɗaya bai san komai ba duk manyan malaman da kake jin nan haka aka yi su ba wanda ba san komai ba sun koya ne suka iya ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai ya sanya muku ji da gani da kuma tunani la'allakum tashkurun ko la'allakum ayi tunani nan ba ina nufin wai da kai da su matsayi ɗaya kuke da shi ba kada wani ce to ai ai yahaya ya ce kaza kaza ai da kai da shi da malam wani su duk ɗaya ne a'a wato dukkan ku gaba ɗaya halittar Allah ne kuma dukkan ku gaba ɗaya Allah ya halice ku ba ku san komai ba daga baya ne kuka sani babu wanda aka haife shi da ilimi ma'ana an gane saboda haka mu dage mu yi gwagwarmaya mu nema mu ma za mu kai misalin malam wani ko mu fi misalin ko mu fi malam wani ma ها نعم كتاب التوحيد الله فوزان الاسم الثاني bismillahir rahmanir rahim ismi na biyu tawassulun gairu mashru tawassuli wanda ba na shari'a ba huwa tawassul bi dalbi du'a shine da neman addu'a da ceto daga matattu kullura neman addu'a da ceto daga matattu wa tawassul bi nabi sallallahu alaihi wasallam eh wato ka je wajen matacce ka ce ya shehiwa ne ina neman addu'a wajenka ya shehiwa ne ina buƙatar addu'a wajenka da kuma tawassuli da alfarman annabi ina ne ya Allah ina neman biyan bukata da darajar manzo sallallahu alaihi wasallam nam wa tawassul bi zawatil makhluqin da kuma tawassuli da zatin halittu anan shine mutum ya nemi tawassuli da zatin su ko ya nemi tawassuli da haƙƙin su وتفصيل ذلك كما يلي وتفصيل wannan za a yi tafsiri yanzu kamar yadda yake biyo biyowa gashi nan talabu du'a min al-wajib la neman addu'a wajen matattu baya halatta an kana neman addu'a duk da an ce ya halatta kai tawassuli wajen mutumin kirki akar maka Allah zan yi tafiya yi min addu'a akar maka Allah kai min addu'a in samu ilimi to wannan ta tawassuli ne da addu'an mutumin kirki kuma yana rayi ba matacce ba to kada ka zo ka je kabarin waliyi ko kana zaune a cikin ɗakinka kana ya waliyuwa ne ya shehiwa ne ka taimake ni ka bani ilimi an kana ya waliyuwa ne ka yi min addu'a in samu me in samu ilimi to wannan bai halatta ba bi annal mai la ya ala du'a domin matacce ba shi da ikon yin addu'a kamar yadda ya kasance yana da iko a gare shi anan yana da yake raye wa talabu shafa'a min al amwat la neman ceto daga matattu baya halatta to ga hujja mai karfi kan matsala din wato lallai Umar dan Khattab da kuma Muawiya bin Abi Sufyan da wanda ke gaban su da waɗanda suke gaban su na sahabbai da tabi'ai eh da masu bin su da kyautatawa lokacin da suka shiga cikin fari lamma ajdabu lokacin da suka shiga cikin fari wato rashin ruwa istasqau sai suka yi roƙon ruwa suka yi tawassuli suka nemi ceto sun nemi ceto ne sun yi roƙon ruwa ne da wanda yake raye suka samu wanda yake raye kamar Abbas suka ce ya Abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka yi mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa an gane wannan ko zo ka yi mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa na'am wa sayyid bin Kaman yazid bin aswad su ma sukan neme shi mutumin kirki ne sosai ya kai yazidu zo ka yi mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa walam yatawassalu walam yastashfa'u walam wato ba su yi tawassuli ba ba su nemi ceto ba ba su roƙi ruwa ba da annabi an gane wannan ku ba ce ya rasulullah ka roƙan mana Allah wato Allah ya sauka mana da ruwa ba an gane wannan ku wato akwai hadisi wanda sahabbai suke cewa wato da lokacin da annabi ke raye muna neman shayarwa a wajensa amma bayan ya rasu sai muke neman shayarwa wajen abbas muke roƙon ruwa da ainihin abbas sai muke ya abbas zo ka roƙon mana allah ya sauka mana da ruwa an gano wannan ai na'am na'am inda kabari wala inda gairi su ba su yi roƙon ruwa a kabarin annabi su je kabarin annabi su ce ya rasulullah kamar addu'a ya sauka mana da ruwa babu wala inda gairi ko wajen sa wala adalu ila albadal da annabi ya rasu sai suka karkata zuwa ga musanya da annabi yake raye suna zuwa wajen shi bayan ya rasu sai suka karkata zuwa ga me musanya kal abbas wa yazid eh kamar abbas da kuma yazid wa garisa umar hakika Umar dan Khaddab radiyallahu anhu ya ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka ya Allah lalle mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabinka fa taskina sai ka shayar da mu wa inna natawassalu bi ammi nabiyika to yanzu tunda dai annabi ya rasu yanzu mu muna tawassuli da ammin annabinka ka shayar da mu kaga anan sun yi me sai suka sanya wannan ya zama musanyan wancan ko ba ka ba suka sanya wa zan mu sanya wa sai abbas ya zama sanya annabi a a zara an yi tawassalu lamma an yi tawassalu lokacin da ya gagara su yi tawassuli da shi akan fuska na shari'a allazi kanu yaf'alunahu wasu kasance suna aikatawa kenan wato ya halarta a nemi taimako a nemi tawassuli kai a nemi tawassuli da mutumin kirki wanda yake rayi idan wannan mutumin kirki ya rasu sai a bashi a koma wajen wanda yake raye kuma na kirkin an gano wannan kamar yadda Umar ya faɗa inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabin mu fataskina sai ka shayar da mu su yan bid'a da ahlu sunna gaba ɗaya suna kafa hujja da wannan hadisin yan bid'a suna kafa hujja da wannan hadisin ya Allah mu mun kasance muna tawassuli a gare ka bi nabiyina ai bi jahi nabiyina sai ce a nan wajen akwai mahazuf ta kadiruhu bi jahi nabiyina muna tawassuli a gare ka da alfarman annabinmu da alfarman annabinmu sai ka shayar da mu to yanzu gashi muna muna neman tawassuli a gare ka da ainihin ammin annabinmu faski ka shayar da mu to sai ahlus sunna suka yi musu raddi suka ce wannan cewa da kuka yi dinnan kuna tawassuli zuwa ga zuwa ga Allah da alfarman annabinsa to wannan magana ba gaskiya ba ne, saboda babu inda ya tabbata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da zamanin magabatanmu cewa suna tawassuli bi jahi nabiyina duk da cewa annabi shi yake da ja kusan a duniya ba a taɓa samun mai alfarma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a wajen Allah amma kuma ba a neman ba a neman tawassuli da alfarmansa inda ana neman taimako da alfarmansa da mun gani wajen shi manzon Allah da sahabbansa da magabata kuma ji wannan ko yau abin da ya tabbata a zamanin manzan Allah hadisai sun inganta kan haka ana neman tawassuli ne da addu'a na ainihin annabi da annabi yake raye ana zuwa ya rasulullah ka roƙon mana Allah ya sauka mana da ruwa ka roƙan mana Allah ya sauka mana da ruwa a ai mun karanta wani hadisi dogo a cikin bukhari lokacin da aka yi fari din nan ko da aka yi fari sai ga wani mutum ya shigo ranar juma'a annabi yana cikin hudu ba sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya shigo ya ce ya rasulallah halakatil amwal ya ake subul fada ullaha an yi gisana ya rasulallah dukiyoyi sun hallaka hanyoyin samun abinci ya yanke saboda babu ruwa ya daga murya annabi na cikin hudu ba ka roƙa mana Allah ya sauka mana da ruwa ya rasulallah annabi yana cikin sallar juma'a yana cikin hudu ba sai annabi ya bar hudu ba sai ya daga hannu ya yi addu'a yana daga hannu ya yi addu'a nan take sai ga sai ga hadari kafin ka ankara hadari ya game gari sai ruwa sati ɗaya ana ruwa bayan an yi sati ɗaya ana ruwa har ruwan ya zama to ya yi yawa an gano wannan ko da ruwan ya yawaita har ya zama to mutane sati ɗaya ba a fita neman abinci ba shikenan sai hankali ya tashi sai mutanen suka ƙara dawo sai wani mutum kuma juma'a ya zagayo ana ta sai wani mutum ya ƙara shigowa ta ƙofar masallaci annabi na hudu ba aka ce ba a sani ba wancan mutumin na farko ne ko wani ya ƙara annabi na cikin hudu ba ya ƙara ɗaga murya ya ce ya rasulullah dabbobi sun hallaka sannan kaza kaza yayi magana ya rasulullah ka roƙon mana Allah ya sauka ya yanke wannan ruwa ɗin ka roƙon mana Allah ya yanke wannan ruwan kafin ka ankara sai annabi ya daga ruwa ya hannu Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah wato kamar yadda ruwan gefen mu kaka dawo da ruwan zuwa gare mu an gane annabi yayi addu'a annabi na addu'a sai Allah ya dauke ruwan an gane wannan ko kaga wannan ya nuna mana a zamanin annabi sahabbai suna tawassuli amma ya suke tawassuli suna suna tawassuli ne suna tawassuli ne da ainihin alfarman annabi duk da annabi alfarman shi ya fi na kowa ko suna alfahari a tawassuli ne da addu'ansa da a ce tawassuli ya halatta da alfarman annabi ai ba sai ya zo gaban annabi ba ko yana gida zai ce ya Allah dan alfarman annabi ka sauka mana da ruwa ai ba sai ya zo masallaci ba a gida zai iya faɗa kuma Allah ya san annabi na alfarman Allah zai saukar da ruwa amma Allah bai yarda mu yi hakan ba ku fahimci wannan babu wani mai alfarma kamar manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma da a ce ya halarta a yi tawassuli da alfarma wanda zai fara yi su ne sahabban manzan Allah to ga wannan bawan Allah da addu'an manzan Allah ya yi ya yi tawassuli bi du'a'i rajulin sale. kuma yanzu sannan kuma ga wata mata a wata bakar mata wanda Abdullahi bin Abbas ke bamu labari an gani ala adulluka ala imra'atin min ahli janna shin ba ku so in nuna muku wata mata yar aljanna da ce imana eh, so ce hazihil mar'a a sauda ce wannan bakar matar ya nuna ta ta je wajen manza Allah sallallahu alaihi wannan bakar mata ta ce ya rasulullah inni usra'u wa inni atakashaf lalle ina farfadiya kuma ina yin tsirara fada ullaha Allah usra ka roƙon mun Allah in daina farfadiya sai annabi ya ce mata in shi iti sobarti walakin janna in shi iti da autullaha an yu'afiyaki in kin so ki yi hakuri da farfadiyar ki samu aljanna in kin so in roƙi Allah ya baki lafiya sai matan ta ce asbiru zan yi hakuri kaga ta zama in ta zama me ya aljanna tana duniya to bayan matar ta tafi sai ta tafi ya rasulullah inni atakashaf bayan nayi farfadiyan ina yin tsirara fada ulla Allah atakashaf ka roƙi Allah in nayi farfadiyan kare yin tsirara sai mata addu'a sai zaman ta yi farfadiyan ba ta tsirara mahallu shahid a nan wajen ta ce ka roƙon min Allah ya rasulullah kaza ka gane da ta zauna a gida ta ce ya Allah dan darajar manzo Allah ya mun kaza kaga matan ba ta yi haka ba an gane wannan ko akwai hadisai da dama da zamu iya kawowa da ke magana akan sahabbai a zamanin annabi suna yin tawassuli da addu'ansa kamar abu da shi ma da bai haddace hadisi in ya karanta hadisi sai ya manta in ya karanta sai ya manta sai zo ya rasu lalla ina son karatun hadisi in haddace da tsohon maganganun amma kuma ina na karanta mantawa nake yi annabi sallallahu alaihi ya ce abu hurairah ya buɗe ainihin mayafinsa abu rere ya buɗe mayafinsa annabi yi addu'a in yi addu'a sai annabi ya mai haka in yi addu'a sai ya haka shi duk ilimi yake tsubawa yace ya ce ya lullaba da shi abu rere ya lullaba jikin shi tun daga nan ce fa ma nasitu da hu hadisan ban ƙara mantawa da hadisan annabi bayan wannan ba. sai zama ya fi kwamfuta ma haka kaga da me yake wasuli da addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana Allahumma inna kunna natawassalu ilayka wannan bawon din akwai mahzu muta'alliqun bi mahzuf sufaye sun ce bijahi nabiyina mu ahli sunna mun ce me bijahi nabiyina su an ce da karina ingantacce ahli sunna su masu cewa bijahi nabiyina su kawo hadisi guda ɗaya kan jahi nabiyina ila su kawo hadisi annabi ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda lahi azim sai ce da ifun jiddan eh ku yi tawassuli da alfarmana domin alfarmana a wajen Allah da girma ne mu ce ya inganta malamai sun ittifaki hadisi ne da ifun jiddan bai inganta ba an gane wannan ku zuwa haka ashe wannan bi du'a'i nabiyina ne an gane kuma magana hujja na biyu me yasa manzon Allah bayan ya rasu ba su gaba da yin tawassuli da da manzo Allah ba ai annabi da rayuwarsa da rasuwarsa duk yana da alfarma annabi yana da yana da alfarma hayya wa mayyita ai da sun shiga gaba da yi bayan ya rasu suka koma zuwa ga Abbas an gane wannan ko sai su bayan suka ce wannan at-tawassul ne bil bil mafdul ma'a wujud al-afdal sai wannan yana nuni akan at-tawassul bil mafdul ma'a wujud al-afdal yin tawassuli da na ƙasa tare da samuwan wanda ya fi shi to kai yanzu akwai manzo Allah ka saurari wani eh zai yi ka nemi tawassuli da wani ga manzo Allah yana raye ya ɓata lokaci ne wannan an gane wannan magana duk bai da ba tasiri a kan shi ko gaba daya na'am وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوصلوا به يا كسان شيء أبني ميوا da shi abu ne mai yuwa ko ba ka ba hmm. je kabarin annabi zai tawassuli da shi sahabbai ya'ani law kana ja'iza Ya'ani da a ce hakan ya halatta da annabi ya rasu su koma kabarin sa na'am fatarkuhum lidhalika dalilun ala adami jawaz at-tawassul wato barin su ga wannan barin su ga wannan dalili ne akan rashin halaccin tawassuli da matattu la bi du'a'ihim wato ko roƙon su ma domin kace ya rasulullah ka sauka mana da ruwa kai shirka wannan tawassuli ne na shirka ya rasulullah sauka mana da ruwa ka mai da shi Allah Allah ake roƙo in ko kace ya Allah dan darajar annabi ka sauka mana da ruwa wannan ba shirka bane kai tawassuli na bid'a duk ba su halarta ba wala bi shafa'atihim ba a tawassuli da ceton su dan law kana dalabu du'a minhu da a ce neman addu'a daga gare shi da neman ceto daga gare shi hayyar wato wato a raye da da kuma lokacin bayan ya rasu a ce duk ɗaya ne lam ya ajilu anhu ila ghairi da ba su karkata daga annabi sun koma zuwa ga Abbas ba min man huwa duna wanda ji kasa da shi hmm. eh tawassul bi jahili nan na ga an kawo ga abbas ga yazid eh wani yazid bin aswad ba yazid da ba yazid ba sahabi bane na'am sai lamma akal ya ce ba na'am Thank you.

shine ibn usaimin rahimahullah wa qabala dukhul fi samim al-kitab kafin shiga cikin doron littafin uhibbu an uqaddima qawaidan hamma ina so in gabatar da wata ka'ida muhimmiya fi ma ya ta'allaku bi asma'illahi wa sifatihi ga abin da yake da alaka da sunayen Allah da sifofinsa al-qa'idatul ula ka'ida ta farko fil wajibi nahwa nusus al-kitab wa sunna fil asma'i wa sifatihi abin da yake wajibi hmm. wajen a wajen wajen nasoci na kitabu suna game da sunayen Allah da sifofi abin da yake wajibi a kanmu alwajibu fi nususil kitabu wa sunna abin da yake wajibi a cikin nasosin kitabu was sunna buqa'u dilalatiha ala zahiriha shine wanzar da dilalanta akan zahirinta shi sunayen Allah da sifofi asali ana so a wanzar da dilalanta akan zahiri kada mutum yake zai yi tahrifi ko ya tadili hmm. in an faɗi magana ko abin da mutum ya gani qira'atu tafsiruhu wannan shine hanya na salafus salih dangane da sunayen Allah da sifofi in an ce waja a rabbuka kawai fassara shi yadda ya zo ubangijinka ya zo ma mana aka an tarjuna lima halaktu bi yadayya me ya hana ka ka yi sujada da abin da na halitta da hannaye na za ka fassara shi gundari yadda ya zo wali tusna ala aini domin a aikata wannan jirgin ruwa akan ido na ina kallo kaga nan wajen Allah yana da ido irin nasa yana da mai yana da hannu irin nasa wannan shine hanya na salafus salihin eh. min gaibi tabi'i kada ka canza hmm. kada a ce mama na aka an tazjula lima kalaftu bi yadayya ka ce mama na aka an tazjula lima kalaftu bi qudrati ko bi quwwati sai ka juyar da wannan ainihin abinan yadayya kamar da shi kudura a nan wajen ka canza ma'ana hmm. an gane wannan ku لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين دومن الله تعالى يا سوكر ده القرآن ده هرش اللارب شي وان ديكي بيانني والنبي يتكلم باللسان العربي شما النبي ينا مغانا ني ده هرش اللارب شي نعم ووجب إبقاء دلالتها دلالة كلام الله wa kalamin rasuli yana wajaba a wanzar da dilala na maganan Allah da maganan manzansa alama hiya alayhi fi zalikal lisan akan yanda yake a wannan harshe wale an na tagayyuruha an zahiruha domin canza lafazi daga zahirinta qaulun ala la ilaha ilm magana ne da Allah ba tare da ilimi ba mutum ya yi magana ne ga Allah ba ilimi huwa haramun yin magana ga Allah babu ilimi haramun ne saboda Allah ya ce wale inna ma harrama rabbi al ma zahara minha kace lalle ubangiji na ya haramta alfasha abin da ya bayyana daga gare shi da abin da ya koyi ubangiji na ya haramta ya haramta zanubi wal baghya da zalunci bi ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil kuma ya haramta ku yi shirka da Allah abinda bai saukar da hujja akan sa ba wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun kuma ku ringa faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba an gane dangane da abinda ya shafi asma'ullahi wa sifatu ai sifofin Allah gaibi ne an gane zan iya kamar yadda imamul qurtubi ke faɗa a cikin a cikin littafinsa an gane wannan da yake cewa wa shibuhu la yasihu fi man la yura wa zaka wahamun fil uquli waftira yace kamanceceniya baya baya kamata ga abin da ba a gani bai yiwa ga abin da ba a gani ba za ka iya kamanta abin da ba gani ba in an ce ka faɗi siffan Allah ba tare da ka karanta Qur'ani ko hadisi ba za ka sani me yasa ba ka ganin Allah Tun da ba a ganin Allah babu wanda ya isa ya siffanta Allah subhanahu wata'ala idan muna so mu san siffan Allah dole za mu kuma Qur'ani an gane wannan ai to saboda haka ba zai yiwu Allah ya ce ya iblis ma mana aka an tasjuda ka laftu bi yadayya ya iblis me ya hana ka ka yi sujada da abinda na halitta da hannaye na kai kuma sai ka ce a'a ba hannu ake nufi anan ba kudura ake nufi Allah ba shi da hannu wai ga maka haka kwakwalwa na ya ban haka in an ce Allah yana da hannu to an kamanta Allah da halitta ta ce wa ya gaya ma an ce yana da hannu an kamanta shi da halitta idan na ce hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba ba huta ba eh to kai kuma sai ka zo ka ce wa in an ce yadu an kamanta shi da halitta to irin wannan fa shine kurakuran da wayannan suka yi yan jahamiya suka ce idan an ce Allah yana ji halitta ba na ji in an ce Allah yana gani halitta ma na gani in an ce Allah yana magana halitta na magana kace to Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana wanda su ɗan asha'ira din ba su yarda da hakan ba su sun yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana amma sun kore ma Allah fuska sun kore ma Allah hannu sun kore ma Allah ido alhali Allah a cikin Qur'ani ya siffanta kanshi da haka an gane wannan ko so da Allah ta'ala wanda idan muna jayayya kan sunayen Allah da sifofi ni na ce kaza kai kace kaza inda zamu koma ina ne zuwa ga maganar Allah wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah duk wani sabani da kuke kowane irin sabani ne hukuncin sabani na wajen wa ni na ce Allah ba shi da hannu kai kace yana da shi na zamu koma wurin Allah Ar-Rahman fas'al bihi kabira in kana so ka san Allah koma wajen Allah shi Allah da kanshi zai gaya masu sifofin shi tunda ban ce ba aka maka lawo da ni da kai gaba ɗaya ba mu taɓa ganin Allah ba haka ne eh haka ne to sai da mu taɓa ganin Allah ba ni yanzu ba in ban san siffanta Allah ba kai baka isa ba wanda zai iya siffanta mana Allah har mu yarda shi ne shi Allah kanshi sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ayi ku so da Allah ta'ala babu inda Allah ya kore maka kanshi hannu babu inda Allah ya kore maka kanshi fuska babu inda Allah ya kore maka kanshi kaza kai ne ka kore ma Allah wannan da irin kwakwalwanka bai rauni Kuma ne, baka ka siffanta Allah kai da kanka qaulun ne ala lahi bi ghairi ilm kai magana ga Allah ba tare da ilimi ba za mu tambayi Allah ne ya siffanta mana kanshi kun gane wannan ko idan mutum ya ce mana to ai gaskiya ba zai yiwu a ce Allah yana da hannu ba sai mu je to menene yake halatta ga Allah kuma kawo aya haka akan shi ya kawo nasi. in bai kawo nasi ba zai bata mana lokaci ne kawai kuma idan Allah ya faɗi magana zahiri sai kace zahiri ba shi ake nufi ba ya gaya maka Allah ya faɗi yadu kace ba hannu yake nufi ba ya faɗi waju kace ba fuska yake nufi ba ya faɗi istiwa'i kace ba daidaituwa yake nufi ba to me yake nufi sai kace yana nufin kaza wannan abin da ka faɗa wa ya gaya ma gaibi ne ba Allah ta'ala saboda ya raba gardama shi da kansa ya siffanta kanshi tun da shi da kansa ya siffanta kansa ashe wa ya kamata mu saurara shi din kuma larabawa suna da wata ka'ida wai al'asalu fil kalam al haqiqa majaz asali ga magana ana tsayawa ne kan haqiqa ba majaz ba ina fata lura idan Allah ya ce yadu asali mutum zai ce hannu ne in yace waye baka wajen rabbika mutum zai ce fuska idan wani ya ce ba hannu ake zai ce waye ga maka ba hannu ake nuni ba saboda al'asalu fil kalam al haqiqa majaz amma ne asali mutum zai tsaya kan hakikani ne baya halarta ka koma zuwa ga majal sai da dalili kuma wayannan ba su da dalili sai hankalinsu mai rauni na'am na'am misalin zalika misalin wannan shine inda Allah ke cewa bal yadahu mabsudatan yunfiqu kayfa yasha a hannayensa a shimfiɗe suke yana ciyarwa yanda ya so da su yunfiqu yadahu hannayensa fa inna zahirar aya anna Allah anna lillahi yadayn haka zahirin ayan Allah yana da hannaye guda biyu na hakika fa yajibu isbatu zalika la yana wajaba a tabbatar da wannan ga Allah hmm. Allah yana da hannaye guda biyu in wani yace ba hannaye gani ba kudura zai mu ce to wannan ka shiga cikin gaibi na Allah shi dai Allah ya ce mana hannaye fita daga wannan abun fita daga zahiri ne an gane kuma fita daga zahiri bai yiwuwa a wajen malaman balaga ma sai da karina mai karfi bai karinan ka na'am fa idza qala qa'ilun idan mai magana yace al-murad bi ma'quwa abin da ake nufi da su ne. bal ya dawo, bal kudura tahu eh iko shi guda biyu iko Allah guda biyu kenan bal ku ku a wato karfin sa guda biyu qulna lahu hadha farqun lil kalam an zahiri sai muke ce masa wannan juyar da magana ne daga zahirin sa fala yajuzu al qawl bi baya halatta ayi magana da shi لأنه قول على الله بلا علم دوم wannan magana ne da Allah magana ne ga Allah ba tare da ilimi ba na'am fa'ida thaniya kaga an yi an gama wannan al’aƙida al’wasiya shekul islam ibn taimiyya zai magulla bismillahir rahmanir rahim wa amma shafa'a athaniya amma ceto na biyu fayashma'u fi ahli aljanna an yadkhulu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi yana yin ceto ga ma'abuta aljanna su shiga aljanna wahatani shafa'atani khasatani da wa'annan ceto guda biyu sun keɓanta gare shi kadai wanda ceto ne guda suka keɓanta ga annabi ceto na farko a shafa'atul uzma wanda manzo Allah zai je ya nemi ceto wajen Allah domin a yi hisabi ga al'ummansa sannan na biyu ceto ga yan aljanna su shiga aljanna ceto guda biyu sun keɓanta gawa ceto ga yan aljanna su shiga aljanna kamar ya ceto ga yan aljanna su shiga aljanna wato manzan Allah zai je ceto a wajen Allah yan aljanna su wuce wannan shine ceto wanda yake banta ga annabi na'am na'am wa amma shafa'a salisa amma ceto na uku yashfa'u fi man fi man istahaqa na, yana yin ceto ga wanda ya cancanci wuta an gane ya cancanci ya shiga wuta sai annabi ya zo ya ceto a gare shi kada ya shiga wutan ya cancanci shiga wuta kare ya shiga wuta eh wannan ceto na annabi ne da kuma sauran annabawa da siddiqai su suna da ba annabi kadai ke da wannan ceto ba ceto ga wanda suka cancanci shiga wuta daga cikin musulmi kar su shiga wuta ba na manzan Allah bane shi kadai nashi ne da sauran annabawa da siddiqai da salihai da sauransu yashfa'u fi man istahaqqa an-nar an la annabi yana ceto ga wanda ya cancanci wuta kada ya shiga wuta wa man an kuma yana yin ceto ga wanda ya shiga wutan ya fito daga cikin wutan a gane ya cancanci wuta amma sai kada ya shiga wutan ko kuma yana ceto ga wanda ya shige ta ya fito daga gare ta ya fito daga cikin wutan to wa'annan ceto guda biyu gaba daya ana ba annabi kada ke yin su ba wa yukhrijullahu minan nari kawaman bigari shafa'ati Allah yana fitowa daga wuta yana fito da wasu mutane ba tare da ceton manzan Allah ba bal bi fadli a da falalan shi akwai wanda kawai suna fitowa a wuta ba ceton manzan Allah ba ceton kowa hmm. da falalan Allah subhanahu wata'ala wa rahmati da kuma rahamansa to menene wannan me hikiman wannan Allah ya fitar daga wuta wasu mutane ba ceton manzan Allah me hikiman haka bi shafa'ati arhamir rahimin an gani wannan dan a nuna ma asalin ceton ba wai na annabin bane asalin ceton na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'a an gani ka ce musu ceto na Allah ne ga baki daya saboda lahu mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin zamai da kasai Allah shine asalin mai ceton yayi ma annabi kara ne dan ya nuna darajar manzo Allah su ba kiyama misalin wannan misalin malami ne a cikin aji malami ne yake da iko idan ɗalibai sun yi surutu ya hukunta su malami ne yake da iko in ɗalibai za su je fitsari ko za su je bayan gida su ce malam za mu je kaza uridu kaza alhaja malam da Allah ina son je in biya bukata sai malam ya ce fita to malam zai ce daga yau kada ku tambaye ni ku tambayi monitor duk mai son fita ya tambayi monitor shin wannan haƙƙi din wannan ikon an gane ko na cewa in mutum zai fita sai ya tambayi monita haƙƙin monita ne ko haƙƙin malam haƙƙin malam amma me yasa malam ya ba monita ya ba monita ne aziman lahu domin ya mutunta monita ya nuna darajar monita a gaban sauran ɗalibai sai kai yanzu monito yanzu monito ajin mu amma ya kai wannan matsayin to ya kai wannan matsayin sai dai kai hakuri an gane wannan ko in malam ya ga dama eh, idan malam ya ga dama zai iya kwace wannan daga monitor nan ba ina cewa Allah zai kwace ga manzo bane wai ya zalla ba haka ke riba na kawo mana misali ne don mu gane kun fahimci wannan ko baka asalin ceton lillahi shi yasa baya halarta kace ya ya rasulullahi ka ce ni ya rasulullahi shigar da ni aljanna ya rasulullahi ka fitar da ni daga wuta Allah ya tambayi annabi afa anta tunqizu man fi nar shin kai ne za ka iya kwatan wanda yake cikin wuta idan mutum ya shiga wuta ya rasula kai za ka iya kwatan shi in ka manzan Allah ya yi ceto ga wani daga wuta Allah ne ya ba shi izini man zallazi ya shafa inda hu illa bi izini wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa la yashfa'una illa liman irtada kun gano wannan kaga da wannan kenan wato ceton a fahimci wannan ceton na Allah ne shi sa zaka ce ne ya Allah ka cece ni ba ya rasulallah cece ni ba in ka ce ya rasulullah shirka ya Allah cece ni sai ka ce ya Allah ka sa ni cikin ceton manzon Allah ko ya Allah ka sa ni cikin ceton waliyuwa ne wannan ya halatta kuna da wannan ko saboda haka wannan ceto din shi na ga malamai suna cewa wa shafi'u mukramun bi shafa'a wa shafi mukramun wato mai ceton an ma shi ne ba nashi bane na Allah ne sai aka yi mishi kara saboda mutanen da ke ganin annabi bai daraja a duniya su san cewa fa darajar shi aka ya wuce da suke tunani <clears throat> eh na'am na'am wa yabu fil janna fadlun amman dakalaha min yawa almuhim dai Allah yana iya yin ceto yana iya ceto ba tare da manzanni ba Allah na yi cewa ko wanda fito daga wuta duk yan wuta su fito ko mai iya hanawa wa'annan da suka shiga wuta na ba su izini duk su fito na su fito kama sai Allah ya ce ya lallah je ka cece su saboda ya nuna darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajar sa na'am waye buka waye buƙatar janna fadlun to sai wani ragowa ya rago a cikin aljanna idan idan gaba daya yan wuta an fito da su daga wuta sai wasu sai wani ragowa ya ragu a samu wani gap sai a samu gab a ina a aljanna gashi gaba ɗaya ɗan wuta sun fito daga wuta gaba ɗaya an shiga aljanna banda kafirai ba to an shiga aljanna sai a samu gab wani waje bai cika ba to in bai cika ba ya za a yi wato sai a samu wani gab ga wanda suka shige ta a samu wani gibi ga wanda suka shiga daga cikin mutanen duniya wani waje bai cika ba sai Allah ya kirkiro wasu mutane gare su sai Allah ya halicci wasu sababbin mutane sai shiga da su aljanna an gane wasu malamai suka ce su ne wildanun mukhalladun Allah zai halicci wasu kananan yara an gane ko wanda aikin su su dinga hidima ga yan aljanna in kana son abinci ko za su kawo maka in kana son a kawo maka madaran aljanna za su zo su ma supply eh kayan marmari da abin da kake so in kana son giyan aljanna ne za a ma supply zuwa ka Allah zai halicci wa'annan mutane musamman don a cika aljanna da su na'am al-aqida tahawiyya al-imam at-tahawi rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى يستجيب الدعوات Allah subhanahu wa ta'ala yana amsan addu'o'i ko Allah yana ansan addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i za da'an idan bayina suka tambaye game da ni kace musu ina kusa ina amsan addu'a mai addu'an ya roke ni wa yaqdil hajat Allah yana biyan bukatu na mutane idan mutane suna da bukata Allah shi ke biya musu bukata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an an ibadati sai da huluna jahannama da dakhirin Allah ya ce ubangijinku ya ce ku roƙe ni amsa muku lalle wa'annan da suke girman kai an ibadati ma mana an ibadati mai ibadati a nan wajen an du'a'i an gane sai Allah ya cire kalmar an du'a'i sai sa ibadati dai ya nuna ma addu'a'u ibada addu'a ibada ne ba a roƙon kowa sai Allah na'am na'am eh, wa yamliku kullu shay'in Allah ta'ala shi yake mallakan komai wala yamliku shay'un babu wani abu da yake mallakan Allah Allah shi ya mallaki komai babu wani abu wanda ya mallaki Allah wala jinan anillahi ta'ala darfata ayin wato dan adam baya wadatuwa daga Allah kiftawan ido dan adam ba zai iya wadatuwa daga Allah ba kiftawan ido da second da kiftawan ido wanda yafi sauri eh kaga haka mutum ba zai iya wadatuwa daga Allah ba da fata ainihin kiftawan ido akwai wani addu'a da muke yi addu'an bakin ciki da muke cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslihi min sha'ani wa aslihi min sha'ani kullahu la ilaha illa ant ya Allah rahaman ka muke kauna kada ka wakilta ni ga kaina gurgurdan kiftawan ido Allah ya ce na baka kanka kai makanka komai kiftawan ido mutum ba zai iya ba an gane kada ka wakilta ni da kaina gwargwadon iftawan ido an gane ku kaga wannan dan adam baya wadatuwa daga Allah gwargwadon iftawan ido an gane amma Allah yana wadatuwa daga halitta ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah Hmm? kuma Allah shi shine mawadaci wanda yake hami dan adam gaba ɗaya yana buƙatar Allah kana buƙatar Allah ya busa maka rai kana buƙatar Allah ya halice ka kana buƙatar Allah bayan ka zo duniya komai na rayuwanka arzikinka lafiyanka iliminka komai kariya kana buƙatar Allah ya baka kariya babu wani abu wanda baka buƙatar Allah a wajen kai bawa gaba ɗaya mai rauni ne ta kowane ɓangare an gano wannan ko so da dan adam baya wadatuwa daga Allah darfata ainin wa man eh. anillahi darfata ainin duk wanda yake ganin ya wadatu daga Allah gurgurdan kiftawan ido ya kafirta wanda yake ni akwai abin da bana bukatar Allah wannan sunan shi kafiri Wasara min alil hayy ya to daga cikin ma'abuta me ma'abuta halaka ya to daga cikin ma'abuta halaka an gani ana samun irin wayannan biya kuma garu daga yan kadariya kamar yan kadariya kamar yana akwai ana kiran wannan raddul labib raddi ne mai laushi yake yi ga yan yan kadariya masu cewa babu kaddara in ka ce wato ma'ana ba na bukatuwa zuwa ga Allah wajen shiryarwa Allah ta'ala ba shi ke shiryar da ni ba yaya a nan kaga ka su daga Allah wajen shiryarwa kana ganin kai ke shiryar da kanka kaga duk mutumin da ke ganin Allah ta'ala baya shirye da shi ke shirye da kansa yaya kuke gani kaga wannan yana ganin ya wadatu daga Allah ta wannan bangaren wannan shine aqidan yan qadariyya sun wadatu daga Allah ga baki daya waye fa hadari da su da yan jabariya su kuma yan jabariya masu ganin Allah ne ke komai ba abin da dan adam ke yi dan adam bai duk wani motsi gaba ɗaya ba dan adam bane Allah ke yi dan adam gaba ɗaya shi ke yin komai ba Allah ba waye fa zama waye fi zama mai hadari a nan wajen shi dan jabariya ya mika iko gaba ɗaya gurungun zuwa ga Allah sannan kuma ya nuna bawa gaba ɗaya kamar ice ne kamar ice ne sai yadda aka yi da shi bai da ikon komai inna la ala kulli shay'in qadir shi kuma wannan sai nuna Allah ba shi da ikon shiryar da shi shi da yake shiryar da kansa an gani ya manta da ayan nan kullun yayi sallah sai ya ce ihdinas siratal mustaqim yana makan kan shirarci. dole sai ka karanta fatiha a fatiha ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga hanya mai tsakke in babu kira me yaci gawayi inda a ce Allah baya shiryawa me yasa kace Allah ya shirya da kai kuma ha kaga wannan yana nuna mana wato mutum baya wadatuwa daga Allah ana samun wasu ɗan sufaye su ma suna da irin wannan aƙida na ainihin wadatuwa daga Allah sai wani ya nuna shi ma Allah kanshi ne baya bukatar wani Allah kuma kaga wannan shine mazhaba na yan hakika wa iyaz billah na'am an kai to Na'am, assalamu alaikum. dangane da karatuka da mana yake gudanarwa akwai application da aka bude duk wanda yake da android idan ya shiga play store na wayan shi idan ya sanya sheikh muhammad yahaya zai ga sunan malam ya fito ko kuma ya sa muhammad yahaya idan ya rubuta insha Allah zai ga sunan malam sai ya downloading application din to idan ya downloading din shi to insha Allah duk karatukan da aka yi zai dinga ganin ta a ciki duk karatun da ake da na nan majalisi da na badarawa da na tsakanin magari zuwa isha duka ana tura yawa wannan wani ɗan ci gaba ka kara samun sha na ko wanda bai gane ba sai ya sami da karatu insha Allah za mu Hundred, hundred. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk